بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى سنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كانوا يوشاؤكم وترغيب أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمولاي الذي بلغ ثلاثين ترى وما بيو دوتا شابي ميلادية بمبيد ومشاء بقي أولا مسلاتي مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako da muke gabatar tafsirinmu yana gudana a cikin suratul a'ala sura ta tamanin da bakwai a cikin surorin alkur'ani mai girma za mu tashi da izinin allah aya ta shida bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى bayan yayi mana bayani akan umarni da ya bamu akan cewa mu tsarkake sunansa wanda yake madaukaki saboda Allah shine wanda ya halitta kuma ya daidaita ta kuma shine wanda ya kaddara komai sannan kuma ya shiryatar kuma ne wanda ya fitar da abin da ake rayuwa da shi daga baya Allah subhanahu Ta'ala ya mai da wannan abin ya zama karmani wanda yake baki sai ya dawo ya fuskanci manzansa sallallahu alaihi wasallam a inda yake masa bishara Allah ta'ala yake ce ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam sanukuri uka falatansa sanukuri uka da sannu za mu karantar da kai alƙur'anin nan falatansa ba za ka manta shi ba wannan labari Allah subhanahu wa ta'ala yake ba annabinsa sallallahu alaihi wasallam a matsayin bishara a gare shi cewa wannan alƙur'anin da Allah ta'ala ya saukar masa shi ko yake saukar masa shi to Allah ta'ala da kansa ya ɗauki nauyin karantar da shi shi sannan kuma ba zai mantar da shi ba ba zai sa shi ya manta ba farko kamar yadda ibn abbas radiyallahu anhu ya waito al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa cewa lokacin da Allah ta'ala ya fara saukar ma da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani sai manzon sama ya kasance yana sauri da sauri ya ga ya iya alqur'ani ya haddace shine sai Allah ta'ala ya fara saukar masa da la tuhaddith bihi lisanaka lita'dala bihi inna alaina dam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayanahu la tuharris bihi lisanaka kada ka rika karkarwa da harshenka li ta'jala bihi domin kaga ka gaggauta iya karatun alqur'ani inna alaina jam'ahu lallai tara alqur'ani a wajen mu yake mu ne zamu tattara maka shi wa qur'anahu kuma mu zamu karanta maka shi kuma inna alaina bayanahu sannan kuma mu zamu maka bayani فإذا قرأناه إذا مك كرن تامك فاتبع قرآنه فكبي كراتن دمك مك كوي صدق النبي صلى الله عليه وسلم ألا يا مسع القور شي وذي حدث مسع القرآن صدق النبي صلى الله عليه وسلم مبني لسي من شا وهلا وجم tabbatar da haddanmu sai mun tabi mun tananatawa mun tananatawa annabi sallama idan Allah ta'ala ya saukar masa da wasu ayoyi ko aka saukar masa da sura to kawai za a karanta masa ne mala'ika jibrilu zai karanta masa idan ya karanta masa wannan to shikenan sai wannan haddata zauna a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fassara ta farko da malamai suka yi ma sanu kuri uka falatan ta kenan za mu karantar da kai alkur'ani falatanta ba za ka manta abin da muka karantar da kai ba wasu kuma malaman suka ce sanukuri uka falatanta za mu karantar da kai alkur'ani falatanta ai falatanta uku la'amala bihi ba za ka bar aiki da shi ba idan muka karantar da kai shi to ba za ka daina aiki da shi ba za ka ta yin aiki da alkur'ani amma fassara ta farko ita ce fassara da tafi daidai ita ce al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya gabatar da ita a cikin tafsirin sa yace wa aula al-aqwali ko wa aula al-qawlayn bis-sawab al-awwal na farko magana ta farko ita ce tafi cancanta a gabatar da ita cewa Allah ta'ala yana ma annabinsa bishara cewa shi zai karantar da shi alqur'ani ta hanyar mala'ika jibrilu alaihi salam idan mala'ika jibril ya karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani to shikenan wannan haddata alqur'ani za ta zauna a cikin zuciyar annabi sallama falatansa ba za ka manta ba akwai malaman tafsirin da suka ce wannan ladin ma ta hani ce sanukuri uka falatansa uka mu za mu karantar da kai alqur'ani falatansa kakka manta da abin da muke karanta maka amma mafi yawancin malamai sun mai da martani akan wannan fahimta cewa asali idan la'an nahiya ta shiga cikin fi'ili mudari'i to tana sa shi ya zama majzumi fi'ili mudari'i kuma majzumi mu'tallul akhir alamatu jazmihi hadfu harfi illa to amma kuma nan gashi an yi isbatu harfin illa an ce sanuquri uka fala tansa an tsaida alu wanda wannan alu din harafin illa ne wanda inda lamu la annahiya ce za a ce ne sanuquri uka fala tansa za mu karantar da kai alqur'ani fala tansa kakkamanta amma ga alif nan an tayar so da ka wannan magana tana da rauni sosai so daga abinda Allah ta'ala yake nufi a nan yana ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam bishara cewa zai karantar da annabi sama alqur'ani annabi sama kuma ba zai manta alqur'ani ba duk abin da aka karantar da annabi sallama ba zai manta ba to amma sai Allah a gaba sai ya ce illa illa ma sha إنه يعلم الجهر وما يخفى إلا ما شاء الله سيدي manta. ألا يسو كمنتا إنه للي ألا مدوك يعلم الجهر yana sane da abin da ake yin sa a bayyane wa ma kuma Allah ta'ala yana sanin abin da ake aikatawa ko ake faɗi a boye to wannan illa ma sha Allahu innahu ya'lamu al wa ma malamai suka ce can Allah ta'ala ya ce ma annabi sama sanukuri uka falatansa za mu karantar da kai alqur'ani fa za ka manta ba to sai aka yi togaciya aka ce illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so ka manta shine can Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a bakara yake cewa ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ma nan sakh min ayatin babu wani abu da za mu goge aunun siha ko kuma mu mantar da kai ya kai manzon Allah na'ati bi khairin minha aw misliha to za mu zo da abin da yafi alkhairi ko kuma mu zo maka da abin da yake daidai da wannan abin da muka goge da wannan ne malamai suka tafi akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala yana sa shi ya manta wani abu ayar da aka saukar ma da annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ta'ala ya nufin ya goge ta Allah kuma yana da hikimomi a game da goge wani abu ya tabbatar da wani abu daga cikin dalilan da suke sa Allah ta'ala ya goge wani abu shine tarbiyya al'umma ana iya saukar da wani hukunci daga baya sai Allah madaukakin sarki idan ya gama tarbiyantar da mutane sai a janye wannan hukuncin. sannan Allah ta'ala yakan goge wani hukunci domin ya gwada imanin mutane ya za su yi aiki da wannan idan aka ga sun yi aiki da shi sai a janye da can idan mutum ya yi tunani a zuciyarsa ya ji cewa zai yi zunubi a zuciyar shi bai aikata zunubin ba to za a rubuta masa zunubi sannan idan mutum ya kuskure za a rubuta masa zunubi sannan idan ya aikata abu da mantuwa za a rubuta masa zunubi haka yake da to amma sai Allah ta'ala ya saukar da rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana aka goge wancan hukuncin na baya to haka Allah subhanahu wata'ala ya kammantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wata aya idan Allah ya yi nufin Annabi sama ya manta da wannan ayar sai a mantar da shi ita sannan da wannan ne malamai suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mantuwa mantuwarsa ko dai ta kasance irin waccan Allah ne yake da nufin ya mantar da shi wani abu ko kuma Allah subhanahu wataala ya sa shi ya manta da wani abu domin a samar da wani hukunci kamar yadda annabi sama ya salla raka'a biyu sai ya sallame a ɗaya daga cikin sallolin rana ko a zahar ko la'asar riwaya sayyidina abu huraira radiyallahu anhu kamar yadda take cikin sahihul bukhari da sahihu muslim annabi sama yayin mutane raka'a biyu sai ya sallame ya koma bikin wani icce ko kata ko busasshe a cikin masallaci sai ya jingina fuskarsa sai aka ga kaman yana hushi a cikin mutane wasu har sun fita masallaci sun koma suna fira a waje kharaja as-sar'anu minan nas mutane yan gaggawa sun fita wanda ba su tasbihi ba su nafila ba su komai ana gama sallar farilla sai su fita da sauri suka koma da suna hira sai suna cewa ya rage sallah yanzu raka'a bi za a rika yin sallah a jihar ko la'asar a cikin mutanen da suka zauna a masallaci ba su fita ba akwai sayyiduna abubakar akwai sayyiduna umaru radiyallahu anhuma sahaba an ba. sai suka ji kwarjinin manzo Allah sama su masa magana wa fil qawmi rajul fi yadayhi tulun yuqalu lahu dhul yadayhi amma a cikin mutanen da suke masallaci ba su fita ba din nan akwai wani mutumin da hannun shi yake da tsawo ana ce masa mai hannu biyu yace anuqisati salatu am nasita ya rasulallah ya ma'aikin Allah an rage sallah ne yanzu raka'a bi za mu rika yin azhar da la'asar ko ko ka manta ne anisu mai ce ma nuqisat wa ma nasitu ba rage ba kuma ban manta ba amma kuma daga baya sai ya ce akama yaqulu zul yadaini maganar da zul yadaini yake faɗi gaskiya ce sahabbai suka gaskata zul yadaini annabi sama ya shige kawar kawai guda biyu daga nan ya zauna yayi ya sujada guda biyu daga nan kuma ya ƙara sallamewa shi yasa malaman usul fiqh da yawa sun tafi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya mantuwa da kansa ma ya faɗa ya ce inna ma إنما أنا an sa أنسى sauna, ku sani ni mutum ne kamar ku a babin halitta Dan adam ne ni ba mala'ika ba sannan ni ba Allah bane ne an sa kamatan sau ina yin mantuwa kamar yadda kuke yin mantuwa to Allah ta'ala na sa annabi sama ya mantuwa domin me domin a tabbatar da wani hukunci ko a kawo hukunci sabo to haka shi kanshi karatun alkur'ani wani zubin manzo Allah ta sama yakan manta da wata aya na dan lokaci hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim riwaya nana aisha radiyallahu anha tace wata rana da daddare manzo Allah ta sallama sami'a rajulan yaqra'u alqur'ana fi masjidihi annabi sama yaji wani mutum yana karatu a masallacinsa yana qiyamul layl sai annabi sama ce, laqad azkarani ayatan ko ayatin kuntu asqattuha fi surati kaza wa kaza a wata riwayar laqad azkarani ayatin kuntu unsituha fi surati kaza wa kaza annabi sai ce hakika wannan sahabin nawa ya tunatar da ni wasu ayoyin da da can in nazo karantawa sai in yadda su a sura in na zo karanta sai sai in manta ban faɗi waɗannan ayoyin ba a sura kaza da kaza a wata riwayar an mantar da ni su to yanzu wannan sahabin nawa ya tuna mu da wannan malamai suka tabbatar da cewa annabi sama zai iya yin mantuwa amma mantuwar da ba za ta dade ba Allah ta'ala zai tunatar da shi a babun karatun alqur'ani kenan ba irin mantuwan mu ba da zamu zo mu shi ce na wani zubin mu ci a nemi aya ga alamomi da wani zubin duk sai aya kuma ta kufce a kasa tuno ta Allah ta'ala baya ma annabta sama haka amma dan manta wata aya na dan wani lokaci sai Allah kuma ya tunatar da shi ko ta hanyar wani sahabinsa ko makamancin haka to Allah madaukaki sarki yana ma sallallahu alaihi wasallam haka tabbas manta karatun alkur'ani mutum ya hadda alkur'ani ya manta ba abu bane mai kyau shi yasa al-imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Qur'ani tun a ƙarni na uku ya waito a cikin littafin sa Fadailul Qur'an daga Sayyidina abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu sayyiduna abdullahi bin mas'ud ya ce inni la'amkuku alqari'a an arahu saminan nasiyan lil qur'an yace wallahi ina kin makarancin alqur'anin da kawai zai zauna ya ta kiba ya ta cin dadi baya muraja'a baya tilawa nasiyan lil har ya manta da alqur'ani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ibn umar wanda al-imam muslim ya gwaito shi a cikin sahihin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza qama sahibul qur'ani bil layli wan nahari fa qara'ahu zakarahu wa idza nama anhu nasiyahu idan makarancin alqur'ani zai lizumci karanta alqur'ani da daddare ya kuma zama ya lizumci karanta shi da rana zakarahu to ba zai manta da karatun alqur'ani ba shi yasa babu hanyar da zaka bi ka tabbatar da haddarka fiye da ka rika qiyamul layl kuma ka rika karatun alqur'ani da rana da daddare ka yi karatun alqur'ani ka tashi ka yi qiyamul layl sannan da da rana kuma kai karanta alqur'ani ya zama kana da alaka da alqur'ani ko da yaushe to ba za ka manta ba amma idan ka zama kana bacci baka muraja'a baka karanta alqur'ani to sai ka nemi qur'anin ka karasa kamar yadda ya tabbata cikin dai bukhari da muslim annabi sun yace ta'ahadu hadha alqur'ana fa innahu ashaddu tafassiyan min al-ibil fi uquliha ku rike alqur'anin nan kuna tilawarsa ko da yaushe kuna karanta shi domin me alqur'ani ya fi saurin ya guje ma mutum fiye da yadda raƙuma suke gujewa daga turakunsu idan aka ɗaure su ba a kula da su ba raƙumi yana da saurin kubcewa ba shi ne ake ba da labarin gabiya ta ja shi ba ta tafi da ita da shi har bakin raminta kawai zalalau zalalau zalalau zalalau sai bin shi take yi sai bin ta yake yi mun gane to ƙur'ani yawan karanta shi shi ke sa ya tabbata idan ya kasance mutum yana yawan karatun alkur'ani to shi kenan sai ya zama karatun alkur'anin nasa ya tabbata malamai da yawa sun tafi akan cewa kai hadda ka bata ta zibi yana ɗaya daga cikin akbarul kaba'ir yana cin manya-manyan zunubai mutum ya haddace alkur'ani ya manta haka dan kawai ya daina karatunsa shi yasa magabata suka ce haramun ne musulmi ya kwana arba'in bai karanta alkur'ani ba kwana arba'in ka zama ba ka buɗe alkur'ani ka karanta ba to ka saba ma Allah babban zunubi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman alkur'ani eh, cikin waɗanda an yi sabani kan ɗalibin ibnu abbas ne ko ba ɗalibinsa ba ne wasu malamai sun tabbatar da cewa ɗalibinsa ne wasu kuma sun ce a'a bai yi karatu a wajensa ba sai dai ya karatu a wajen almajirinsa الضحاك بن مزاحم الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى tabi'i ne ina cikin manyan manyan tabi'ai ya rasu shekara ta biyu. malami ne da ake buga misalinsa a wajen makarantar shi da yake karantar da yara karatun alqur'ani akwai yara sun kai dubu uku da jaki yake zagayawa sai ya hau jaki yake bin su yake bi ya tabbatar da kowa na karatu ɗalibi dubu uku a makarantarsa kuma kowa sai ya sai ya kowa karatu sai ya ji karatun kowa da jaki yake zagaya ya tabbatar da waye ke karatu waye baya karatu mutum dubu uku <laughs> ya zagaya yana yana yana bin su yana gowa ke karatu waye baya karatu shi yasa suke ce mishi faqihul maqtadi ko su ce mishi faqihul kuttab shine masanin yadda ake karantar da yara ƙanana a makaranta irin makaranta allo da ake tura yara su karanta alkur'ani yara dubu uku a makarantar shi da jaki yake zagayawa to shine yake faɗi a cikin wata maganarsa kamar yadda al-imam abu ubaidin al-qasim ibn sallam ya goyito a cikin fadailul qur'an nasa haka al-imam al-kathirin ya goyito a cikin fadailul qur'an nasa yake cewa ma min ahadin yata'allamu al-qur'ana thumma yansahu illa li dhanbin yuhdithuhu fa inna Allah ta'ala yaqul wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa inna nisyana alqur'ani min a'zami almasa'ib yace duk wanda kage ya hadda alqur'ani ya bata ta zibe bata? ya koyi qur'anin nan sannan kuma a ce an neme shi ya kawo ta sura sai bata. yace to tabbas wani zunubi ya ma Allah wani zunubi ya ma yace ai Allah ta'ala yana cewa ma wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk wata musibar da za ku ga ta same ku to abinda hannunku ya aikata ne abinda kuka aikata ne sai ya ce wa inna nisyan alqur'ani min a'zamin masaibi man ta karatun alqur'ani yana daga cikin manyan musibu ranar da ka haddace wata suwa ran nan kawai sai ka ji zaka karanta ta kawai ka ji ba ta to kuka ya kamata ka fara yi wallahi ka haddace wata sura kawai sai ka zo zaka fara yin ta kawai sai ka ji ba ta din kama an dauke wuta to sai ka fara kuka tun daga nan tabbas ka saba ma Allah ne sai Allah ya kwaci Qur'anin sa sannan al-Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Thawri rahmatullahi alayhi yana cewa kuntu utitu fahma al-Qur'ana kuntu utitu fahmal qur'ani falamma qabiltu surrata tuhumin ne. da tan Allah ya bani fahimta alqur'ani da haddace shi amma ranar da na je fada na karɓo kuɗin da ake rabawa a fada tarki ke badawa sulibtuhu minni sai aka kwace min wannan qur'ani na zama ban ba hadda ba fahimta to kage shine wannan to shi yasa malamai da yawa suka tafi akan cewa mutum ya hadda ya bata ta zube zinubi akwai hadisai da aka ruwaito su ashabu sunan kama al-Imam Abu Dawud ya ruwaito su da wasu malamai amma dai malamai duk sun tafi akan cewa waɗannan hadisan ba su inganta ba kaman hadisin da ke cewa man qara man hafiza al-Qur'ana thumma nasiyahu hushira yawm al-qiyamati ajzama duk mutumin da ya haddace alkur'ani daga baya bashi ya zube to rana gobe alkiyama zai tashi a matsayin kuturu wannan hadisin bai inganta ba amma wadancan aqwal din na wadannan eh, sahabban da tabi'ai suna tabbatar da cewa hadda alkur'ani mutum yayi saban ayyaya batta ta zube saban Allah al-imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi ya fassara a game da waɗannan maganganun yace tabbas mutum ya hadda Alƙur'ani ya ta zibi. nau'i ne daga cikin manya-manyan zunubai saboda dalili kamar haka dalili na farko kufranun ni'mati Allah ya zaɓe ka ya baka Alƙur'ani daga baya kuma kawai sai ka shiga tambele ka ba Alƙur'anin ya tafi to ka kafirce mu ni'imar Allah Allah ta'ala ce thumma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina ka duba fa yadda yace thumma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب kenan. Allah ta'ala yake sai muka gadar da alƙur'anin nan ga wasu mu da muka zaɓe su faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah Allah yace waɗanda yake ba hadda alƙur'ani sun kasu gida uku faminhum zalimun li nafsihi akwai wanda aka bashi hadda ya ga hadda alqur'ani yana tsara dokokin amma kuma fasiki yana saban Allah yana wani saban wa minhum akwai wanda shi kuma yana saba ma Allah kuma yana tuba amma kananan zunubai yake aikatawa shine muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai kuma wanda Allah ya tsare shi baya saban Allah ga hadda alqur'anin kuma qur'anin ya tsaye a kansa yana aiwatar da abinda alqur'anin yace amran wa nahyan ityanan wa tarkan abinda qur'anin yace ayi shi yake yi abinda yace a bari shi yake bari to Allah ya baka wannan ni'imar daga baya kuma kawai sai ka bata tadili kaga ya cancanta a kira manta hadda alqur'ani a matsayin ne a matsayin saban Allah akwai malaman da suka tafi akan cewa makaruhi ne mutum ya hadda alqur'ani ya badda ta zube makaruhi ne wato abin ki amma dai magana farko ita ce daidai To da ka baya halatta mutum ya hadda alqur'ani ya badda ta zube ka rike alqur'ani ta tamaumau in kai hadin kai qur'ani in kai in ka haddace alqur'ani ko ka haddace wani yanki daga cikin sa to ka tsaya kullun ka rika bibiyar sa ka rika tuntubar alqur'anin ka jiya yake ya haddaka take kuma wannan ita ce hanyar da mutum zai tabbatar da alkur'ani a tare da shi kullun karanta shi da yawa ba wata addu'a da wani zai zo ya baka akwai wanda ake ba su lakani wai a ce a ba su wannan aya wai sanu ko uka falatan sa ha ba ka karatu wallahi budda an tanta mantawa za ka yi shi kanshi wanda ya baka lakanin ai sai da ya mantansa ne ya baka lakanin yin wannan mutanen duk mafi yawancin sa ai babu hadda kawai bige-bigen su suke yi to shine nan Allah ta'ala ya tabbatar mana a bangaren Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa alƙawari shi kan ya haddata masa alƙur'ani kuma shi zai tsame masa alƙur'ani mu kuma sai aka umarce mu da karanta shi yawan karanta shi zai sa mu zama muna haddasa ta tabbata a tare da mu bibikonsa da ka Allah ya ba mu ikon karanta shi to shine Allah ta'ala yake cewa sai dai abinda Allah ya ga damar ka manta in manzo sama ya manta wani abu daga cikin alqur'ani to baya dadewa Allah yake tunatar da shi ko dai ya tuna da kansa ko kuma ai amfani da wani sahabi sai manzo sama ya yana karatu sai ya tunatar da shi wannan abu da ya manta kamar yadda ya tabbata a cikin wancan hadisin da muka kawo hadisin na Aisha radiyallahu anha hadisi ya tabbata manzo sama ya koyar da mu ladabi idan ma har mutun ya hadda ya manta da wani abu to idan aka tambaye shi wani abu kai ya ce nasitu sai dai ya ce kai nasitu na manta sai dai ya ce an mantar da ni domin ya nuna cewa ba takaci yayi ba har ya manta da wannan karatun alqur'ani amma al-imamu abul abbas al-qurtubi rahmatullahi alaihi yake cewa wannan ladabin wasu malamai suna nufin a zamanin manzo Allah ta sama ne kawai a lokacin da alqur'ani ke sauka amma bayan alqur'ani ya sauka to kai da ni zamu iya cewa nasitu mun manta domin sakacin mu ne ai ya samu muka manta duk wanda kaga mafi yawanci ya manta da wani abu na alqur'ani to sakaci ne ya rashin karanta shi ne mutumin da ke da alƙawari da alƙur'ani yake da ta'ahudi ya rike alƙur'ani kullum tare da shi yake yana tantance sa zai wuya ga yana manta wasu abubuwa daga ciki to kaga sakaci ke to shi yasa kullum mutum ya kasance yana da wuridi na karatun alƙur'ani wuridi shine ibadar da ka ɗaura kanka da ita ko da yaushe zaka yi ta a wannan lokacin ita ce ake ce mata wuridi so da haka mutum ya zama yana da abin da ya ɗiban ma kansa kullum na karatun alkur'ani wani dattijo na taɓa zuwa wajensa sai yake mun kuka yake cewa bai san matsalar da ta same shi ba yanzu sai ya sati biyu bai sauke qur'ani ba sai gaba na ya faɗi yana kuka da cewa sati biyu yake bai sauke qur'ani ba yace kwana uku da nake in sauke qur'ani sati kwana uku yayi ya dawo daga farko in wanne ya za a yi wata aya ta kubuce masa ko bai zauna ya yi hadda ba yawan karanta shi din nan da yake sai ya sa shi qur'ani ya masa laushi duk inda yake son ya kawo aya sai kage ya kawo ta ba tare da damuwa ba saboda yawan karanta alqur'ani da yake mutum ya ce maka sati shi biyu yana damuwa yana nuna alhininsa cewa sati biyu yanzu yake yi bai sauke qur'ani ba mun gane wanda kwana uku yake yi da to kai da niyya nake yi wani sai ya shekara bai ma karanta ƙur'anin ba wani ya shekaru bai karanta alƙur'ani ba sai idan an yi rashin sa'a ya samu abin nan a sallah kila bai samu damar yin sallah ba a cikin jama'a to shi shikenan ya tashi zai kuma kulhuwallahu zai jawo dama mafi yawanci haka za ka yi za ka yi mamakin wani ka gan shi bai samu sallah ba liman fa bai gama juyowa ba sai ka gera ku sai damuwa game da wannan liman bai gama dan juyo wannan da yake ba mai liman yake faɗi kafin ya juyo astaghfirullah su uku allahumma anta salam minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram daidai lokacin da liman zai juyo sai ya ga wani har yayi ruku wai yana cika ta sallar da bai samu ba to mu gyara waɗannan abubuwa to shine sai Allah ta'ala bayan ya gama annabi ya gama manzo sama wannan bishara ga wata bishara kuma ta gaba sai ya ce wa nuyassiruka wa nuyassiruka lil-yusra sannan Allah ta'ala ya ce wa nuyassiruka kuma daga cikin alƙawarin da muka maka bisharar da muke maka wa nuyassiruka lil-yusra za mu sauƙaƙar da kai ya zama duk abin da zamu baka ya zama mai sauki ne zamu sauƙaƙa maka wani wani yassiruka ai wani sahilu zamu sauƙaƙa maka shi kanshi karatun alqur'anin zai zama maka mai sauki Allah kuma ya faɗi haka yace wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir wala qad yassarna alqur'ana haqiqa mun sauƙaƙa alqur'ani lidhikr dan karanta shi da ambatansa fa hal min muddakirin shin bayan mutum ya karanta akwai wanda kuma zai zo yana tuntuntuni a game da alkur'ani ya san ma'anoninsa ya rika tadabburinsa bayan ta'aqquli bayan ya fahimce shi kuma ya rika tuntuntunin yana ganin tafsirin alqur'anin a aikace to kaga taisiri kenan taisirin alqur'ani Allah ya sauƙaƙa mu annabi sama alqur'ani sauƙaƙa mu annabi sama alqur'ani da Allah ta'ala ya sauƙaƙa mu al'ummar sai domin shi dama Allah madaukakin sarki ya masa alƙawari ma anzalna alayka alqur'ana litashqa Ba mu sokan maka da alqur'anin nan dan ka sha wahala dan ka tabe ba so da ka sauki ne ga annabi sama to haka mu ma masu koya Allah ta'ala ya saukake shi ba littafin da zaka dauka ka haddace shi bidiffatayhi ma baina diffatayhi daga farkon bango har zuwa bango sai Alƙur'ani ba wani littafin da yake da wannan matsayin sai qur'ani ka haddace shi harfan bi harfin kalimatan bi kalima jumlatan bi jumla aya bi aya sura bi sura sai Alƙur'ani. duk wani littafin da ka haddace shi to za ka iya haddace shi amma ka zo ka faɗi wani abu daga cikinsa amma ba haka yake ba kila larabcinka ka ƙarasa inda turancin ingilishi aka rubuta littafin zaka iya haddacewa amma ka zo kana ambaton wani abu daga cikin ka saba ma abin asalin haruffan da aka rubuta a cikin littafin ciki, amma banda alqur'ani idan an yi amfani da fi'ili ne aiki kai kuma ka zo kai amfani da suna kana karantawa za a ji bambara kwai in wata kalma ce wadda haka ake karanta ta amma tana da wata kalmar da ma'anarsu ɗaya sai ka ɗauko mai ma'ana ɗayan ka zo ka sa ta a wajen ana ji za a san ba karatu ba ƙur'ani take karantawa inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu sai ka ce wal mu'minuna to ana ji za a gyara sai walladina amanu Ka ga wal mu'minuna walladina amanu dan da nan za a gano to wani yassiru kal yusra ba, sannan wani yassiru kal yusra za mu sauƙaƙa maka ita kanta shari'ar fahimta alƙur'ani da kuma wajen aiwatar da shi dukkaninsu ababe ne masu sauƙi shi yasa shari'ar mu ta musulunci shari'a ce mai sauƙi shari'a ce mai sauƙi ƙa'ida ta kihu tana cewa alharaju marfu'a an ɗauke kunci da wahala a cikin shari'ar musulunci وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Allah ta'ala bai sanya muku kunci a cikin addini ba Allah sauki yake nufi da ku baya nufin ku da tsanani shi yasa duk lokacin da kai kana bauta ma Allah kaga wani abu ya maka kunci to kai ne baka fahimci wannan ibada ba ku duba sallah al'ummatan da suka gabace miya suke sallah tun kafin sallah tsarki a shari'a annabi Musa alaihi salam annabi Musa shi yake da shari'a to a shari'arsa idan mutum ya sake ya kuskure najasa ta zuban masa a jikinsa to tsarkakan najasan nan daga jikinsa ita ce ya samu karfe ko ya samu kwalba ko ya samu dutse ya ta kokawa a jikinsa haske wajen ya je ni, to alamar tsarki ke kaga daidai girman ciwon ka daidai girman tsarkakarka so daga in mutum ya bari bawali ya zuban masa da yawa a zamanin annabi Musa alaihi salam ya shiga uku ya shiga uku ya zai kartar jikinsa zai ta yi kenan amma mun fa ruwa kawai za ka yi amfani da shi sai ka wanki kaga sauki ne wannan sannan a kai matsayin da idan baka samu ruwan ba ma sai a ce fata yamma musa'idan tayyiban kawai kai taimama kai ke mama ka je kai sallah kuma sallah ka tayi kaga taysiri kenan yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr Allah yana son ku da sauki baya nufin ku da kunci ba kunci a musuluncin mu sannan ita kanta sallar ba a ce kai ta ta a rana ba in ka lissafa awoyin awa kana a cikin awannin ka 24 da kake da su ba ka sallah awa daya da wuya mutum yake sallah awa ɗaya a rana sallar asuba in aka yi da za a ce liman ya ja ya kai minti goma sha biyar cewa za a ya tsananta minti goma sha biyar to a zahar fa da ya ɓoye ce ita ƙila minti goma la'asar ko dama an ce taqsirul qira'ati fi al-asr a takaita karatu a la'asar haka magriba taqsirul qira'ati fil maghrib التوسط في الإشاء توسط القراءة في الإشاء الإشاء كما أي تكاتكي gabaki ɗaya baka awa ɗaya a cikin awanni 24 da Allah ta'ala ya baka a sallah sallah farilla to wanda sauki ya wuce wannan hajjin mu sauki ne annabi sallama ranar sallah ya zo ya zauna aka kafa masa kujera yana bada fatawa duk mutum sai mutum ya zo ya ce ya ma'aikin Allah nayi yanka kafin in yi aski kai na ya aski kafin in yanka sai mun sama yace ce je ka kai yanka ba komai wani ya ce na yi yanka kafin in yi jifa manzo sama yace ce je kai jifa ka ba komai mai riwaya yace ce fa masu ila yawma idin an shay'in quddima aw ukhira illa qala fa'al wala haraj duk tambayar da aka wansa ma wani ya ce yayi kaza kafin kaza sai mun sama yace ce je ka kai ba komai ba komai malamai suka ce saukin da shari'ar musulunci ke da shi kala biyu ne akwai at-taysir fi asl at akwai sauki a cikin asalin shari'a da aka tashi za a saukar da shari'a sai aka saukar da ita da sauki sannan kuma akwai at-taysir idza wujidat al-mashaqqa sannan akwai sauƙaƙawa kuma idan a cikin wannan ɗin ma aka ji akwai kunci sai a ce an maka sauki salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa mutaji'an fa in lam tastati fa mumi'a kai salla a asali kai salla a tsaye in ka kasa yi a tsaye zauna kai a zaune in ka kasa yi a zaune a abin nan a kwance in ba za ka yi a kwance kawai rika yi da ka ma kawai kana nuni da ka shikenan sallaka ta yi sauki abin da yake haramun idan aka shiga matsi sai shari'a ta ce to a wannan lokacin ya halatta duk kaga wannan al-aslu idza wujidat al-mashaqqa at-tashqiq idza wujidat al-mashaqqa kenan in an samu kunci kuma a cikin shari'a sai shari'a ce ta ƙara buda idza baqa al-amru tasa idan al'amari ya kunci sai shari'a ce ta yalwata shi sai ta buɗa maka hanya sai ta ce ka wuce wannan da a cikin sannan a da'awarsa aka ce a sauƙaƙa ma mutane annabi sama da zai aika sahabban sai ce yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru yace idan kun je kun samu mutane yassiru ku sauƙaƙa musu wa la tu'assiru ka ku matsa musu annabi sama ya ji sahabinsa mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu kamar yadda muka faɗi a karatun baya yana karanta karatu yana zuwa ya ja karatu mai yawa saboda hafizi ne shi alaramma ne shi sai ya je masallacinsa ya ja mutane sallar isha'i a daɗe wasu suna son su je su ci abincin dare wasu suna jin bacci bukatu dai da yawa mu'azu ya ci gaba da karatun alkur'ani yaro matashi ya zai kawo kararsa manzo sai ce an takuna fattanan ya mu'az rigiman me kake son ka zama ya kai mu'az daga yau in za ka yi sallah ka karanta sabbi hisma rabbika la'ala ko ka karanta washamsi wa duhaha ka karanta ko ka karanta wallaili idza yaghsha amma kada ka ja mutane ka gwada haddaka akan su ga ruwan sama an ce ga hadari nan liman ga hadari nan kawai sai ka shiga kawai kai kai ta kira kai kawai ka shiga bakara saboda tsabagen fahimta addini irin naka a an ce ga hadari nan to kul wallahu kawai sai a karanta a sai a sallama mutane kowa ya tafi gida kan ruwa ya buka saboda sauki ka zo da hudu ba shafi uku za ka karanta ta sai aka ce liman ga hadari nan to mai da ita rabin shafi kawai kawai ka karanta rabin shafi shi kenan mata ya tsara kenan in fassara ta samu shi kenan ba ta samu ba ma shi kenan an yi hudu ba da amma sai a ce liman ga hadari nan kawai shikenan sai ya ci gaba da kawai da shafi uku sai ya karanta tun daga farko har karshe kaga babu taikiri a ciki ba sauƙaƙa ma al'umma ba to ana buƙatar sauƙaƙawa manzalla ta sama lokacin da ya aiki mu'azu bin jabal radiyallahu anhu da sayyidina Musa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ya aika su zuwa Yaman yace yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunassira yassira ku sauƙaƙa ma mutane wala tu'assira kar ku matsa musu wa bashira wala tunaffira ku rika musu bishara ka ku kore su kar ku kore su ku faɗa musu abin da za ku jawo su kar ku faɗa musu abin da za ku ƙara jefa su dawa ku faɗa musu cewa akwai aljanna amma wannan ko bai hana a ce akwai wuta ba mun gane to shine yassira wala tu'assira wa bashira wala tunaffira to taysiri wa nuyassiruka lil yusra za mu sauƙaƙa maka abin da yafi sauki al yusra an zo da shi a matsayin mai ci aitar ne namiji ismu tabdili sai aka ce yusra saukin ma na ƙarshe ba a ce wa nuyassiruka lil yusri ba sai aka ce wa nuyassiruka lil yusra malamai suka ce sifa ce an goge mausufin wani nuyassiruka lil yusra ay wa nuyassiruka lil millati yusra wa nuyassiruka lish shari'ati yusra za mu sauƙaƙa maka shari'a ka ta zama mai sauƙi addininka mai sauƙi ne bu'istu bis samha bil millati samha a wani hadisi duk da malamai suna da magana kansa cewa an aiko ni da addini mai sauƙi saboda addinin musulunci nan mai sauƙi ne komai nasa zaka ga akwai sauki a ciki yanzu kalla ta mutuwa in an yi waɗanda ba musulmai ba fa musamman kiristoci idan suka ga idan ɗa ya ga baban shi ya tsufa to hankalin shi ya gama tashi ba wai saboda rabuwar shi da baban shi ba a'a baban shi zai mutu idan baban shi ya mutu kila dalilin karyewa arzikinsa ya zo kenan domin akwatin da zai yi zai so ne a yi na faɗa a ji to mu kofarin zawadi kawai za a samu mutum a tafi da shi a je a rufe shi sai ai sa'a ma wani kawai sai ya ce ai ya bada farin zawatin yadi nawa zai ishe shi sai ce yadi goma sha biyu ko yadi sha biyar sai ya ce to gashi a bada shikenan ko titi ba wanda zai kashe saboda saukin musulunci to komai namu na musulunci cikin sauki ake yin sa saboda haka faqihi na gaskiya shine wanda yake sauka ma mutane al-imam an-nawawi rahmatullahi alayhi ya ruwaito a cikin a cikin muqaddimal al-majmu' muqaddimatul majmu' sharh al-muhazzab yake ruwaitowa daga al-imam shafi'i al-imam shafi'i yake cewa innama ad-din rukhsatu min fatihin wa amma at-ta'sir fayuhsinuhu kullu ahadin min an-nas addini na gaskiya shine ar-rukhsatu min fatih sauki daga malamin fiqh ka zo wajensa kana ganin ai wuta ma za ka shiga sai kawai sauƙaƙa maka ya baka fata wadda za ta zama hankalinka ya kwanta wa amma ta'siru fa yuhsinuhu kullu ahad minan nas amma za ka fa kowa zai iya yi saboda za ka fa ba da ilimi yake ba Za ka zafafawa ma su tari idan ka ga mutane na za ka fa to jahilci ke sa su a ƙauye ai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙauye an taɓa samun an taba samun wani wani wani wani wani mutumi ya tashi yana da ciwo sai janaba ta kama shi a ƙauye tun zamanin manzo Allah sallama ga ciwo a jikinsa kuma sai ya tashi yana da janaba sai ya je tambayi su malam ƙauye malamin ƙauye kenan aka je aka tambaye shi kawai sai ce ai abin da zai yi kawai shi dole ya wanka janaba ya je bawan Allah nan ya ɗibo ruwa ya je wanka yana ya mutu labari ya zo ma manzal sama sun ce qataluhu qatalahumullahu alla ta'alu إذ لم يفهموا إذ, إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال yace qataluhu qatalahumullah su suka kashe shi Allah ya tsine musu albarka annabi ya tsine musu ya tsine ma wannan malamin ƙauyen halla ta'alu iz lam ya'lamu me yasa ba za su tambaya ba idan ba su sani ba ai inna ma shifa'ul ayyi su'alu ai maganin jahilci shine kai tambaya a faɗa maka man yas'al ilma ya'lami duk mutumin da ya tambaya game da ilimi zai sani saluni ujib saluni ku tambaye ni ujib sai in ba ku amsa wa man yas'al anil ilmi duk mutumin da ya nemi ilimi ya tambaya za a ba shi amsa sai ya san ya sai to zafi so tari jahilci ke kawo shi duk da akwai waɗanda kuma za ka ga sun yi karatun amma kuma suna zafafawa zafin da bai cancanta a yi zafin ba sannan kuma nan ba yana nuna cewa mutane su zo su mai da addinin musulunci ya koma kawai kamar laka ba kawai laɓa-laɓa. a'a sautin ba a wajen kai ba a wajen Allah yake Allah ne ya sauƙaƙa ba kai bane zaka ce a sauƙaƙa shi kenan abin da yake haram wata rana kawai sai ka zo ka ce mutane ba komai ayi saboda kai mai bada sauki ne kai mu yassiri ne a'a inda shari'a ta ce ai kaza to ka faɗi kazan nan ne saukin shari'a mun gane ai ah manzo Allah sallama shi yace a saukaka amma idan yazo sallar asubahi wa kana qara'u fi sittini ila al-mi'ati sai ya karanta daga aya tun zuwa dai kamar suratu suratu maryam kenan annabi sama in ya fara tun daga bako ta kai karshe a sallar asubahi kaga wani masallaci yau aka yi guduwa da shafi biyu shafi ɗaya da rabi gagaran mutane ke to wannan shine saukin da ake nufi saukin shari'a ba saukin son zuciya ba duk wanda yake neman a sauƙaƙa masa amma na son zuciya sauƙaƙawa son zuciya wannan ba musulunci yake nema ba sai dai je nemi wani abu can da to sai Allah ta'ala ya ce fadhakkir in nafa'ati dhikra Allah ta'ala ya ce fadhakkir kayi wa'azi ka tunatar in nafa'ati dhikra in wa'azin zai yi amfani malamai suna da fassarori da suka ma wannan aya wasu suka ce an goge ta an goge ta aya da ta goge ta fadakkir inna ma anta mudakkir kai ta wa'azi dama aikin ka shine wa'azi kai ta tunatarwa aikin ka tunatarwa wasu kuma malamai suka ce a'a ma'anarta nan fa zakkir in nafati dhikra kayi gargadi a inda kake ganin gargadin zai yi amfani idan kana ganin akwai alamar za a amsa maka to kai wa'azi idan ko kana ganin babu alamar za a amsa maka to ka kyale waɗannan masu saban su je sa game da Allah haka wasu malamai suka fassara fassara ta biyu kenan fassara ta uku suka ce ai kwata kwata ma ba abin da ake nufi ba kenan ai Allah yana cewa fa zakkir in nafati zikira suka ce in din nan kacci fa zakkir kai ta wa'azi kad nafati zikira ai wa'azi yayi amfani a baya so da ka nan gaba ma zai ci gaba da amfani kai ma ka ci gaba da suka ce wannan in din kacci tana amfani da tabbatar ne fa zakkir in nafati zikira ai fa zakkir kad nafati zikira kai wa'azi wa'azi ya taba yin amfani tabbas yi amfani a baya saboda haka kuma zai ci gaba da yin amfani to a cikin waɗannan fasahohin wacce ce tafi fassara da tafi ita ce a fassara wannan ayar a matsayin cewa an goge ta fadhakkir in nafati dhikra kai wa'azi idan kana ganin wa'azi zai yi amfani to an goge ta da cewa kai wa'azi so da duk mutumin da Allah ya bashi ilimi ya san wani abu wajibi ne wa'azi shi yasa annabi sun ce ballighu anni walau ayatan ku isar da sako na koda da aya ɗaya in aya ɗaya ka iya to ka tsaya akan wannan aya kaka wuce ta ka karantar da mutane ita wanda bai iya ta baka koya masa a matsayin ka na musulmi قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين haka Allah ta'ala ce malamai suka ce An أن الدعوة طريق من اتبع رسول الله دعوة تتشي حير دم تمن ديبا النبي صلى الله عليه وسلم أما دا إلمي بعد كابا abinda ka sani ka san abu kaza ba kyau ji kai an faɗi karanta maka akai a littafi to karantar da wani wanda ga yana yin wannan abun ka ce masa wannan abun ba shi da kyau saboda ga dalili kaza ga hujja kaza kar ka wuce daga nan yanzu idan ka wuce daga nan ka kuma faɗi abin da baka sani ba to ka shiga wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan ka shiga abin da baka da ilimi akai amma abin da kake da ilimi akan sa ka san ba kyau to ce ma wani dan uwanka ya daina yi ka san abu kaza mai kyau ne in an yi shi za a samu lada to ce ma dan uwanka shi ma yi wannan ita ce ka'ida so daga wa'azi yana nan ba a gane waye wa'azi zai maka amfani a fuska akwai waɗanda za ka matsa a zuciyarka ka ce sai sun shiryu to wahala za ka yi ta sha Allah ma ya faɗa wa da ta salama hatta abin nan la'allaka bahikun saka Allah ya kunu mu'mini manzala ta sama yana damuwa da wasu yana sun sai sun yi imani saboda tsammaninsa idan suka yi imani da Allah to addinin Allah zai karfafa zai yi karfi ya yadu shi man sama ya damu da su Shi ne aka so kadda abata ai akai to ba a gane waye wa'azi zai masa amfani a fuska babu alama a fuska wanda baka zata zai yi wa'azi zai masa amfani ba shi shikenan zai ga wa'azi ya mushi amfani wanda kuma kada ta zai masa amfani sai wa'azin ki mushi amfani so daga babu alama shi yasa ka'ida malamai suka ce duk wanda ya nemi ka karantar da shi to ka karantar da shi addini karka ce sai wani da wani Karka ka ba kanka ce sai wani zai yi karatu ko sai wani zai shiryu sai wani zai yi musulunci a ba aikin ka bane duk wanda yake buƙatar ka karantar da shi ka karantar da shi mun faɗi wannan bacin a suratu abasa lokacin da muka yi bayani a tafsirin ta so daga wa'azi aikin duk musulmi ne idan yana da iko iko na farko shine ilimi ya zama yana da ilimi ilimin da'awa kuwa ana buƙatar ya zama mutum ya tattara ilmoma guda uku ya zama yana da albasiratu bima yad'u ilayhi ya zama yana da albasiratu bi halil mad'uwi sannan ya zama yana da albasira bi kayfiyati da'wati ya zama na farko abinda ake bukata a wajenka ka zama ka san musulunci domin idan baka san musulunci ba to me zaka yi kira zuwa gare shi albasiratu bima yad'u ilayhi kenan ka san musulunci sanin musulunci ka san alqur'ani mai girma ka san sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai albasira bi halin mad'u sannan ka fahimci wanda kake kiran shi waye shi yadda zaka kira kirista yana da bambanci da yadda zaka kira wanda ba kirista ba sannan wanda yake cikin musulunci yana da bambanci da yadda ake masa wa'azi da yadda wanda shi ba a cikin musulunci yake ba sannan wanda yake musaqqafi mai wayewa kamar dan boko yana da bambanci da wanda yake ba dan boko ba shi dan boko yana buƙatar wasu abubuwa da yake san a rika buga masa misalai da su shi ko wanda ba dan boko ba kawai sai ka faɗa masa abu sai shi ko wancan kwakwalwar shi ta riga ta cika da wayau da dabarbaru to kai ma sai kai wayau da dabarbaru sannan za ka iya ganar da shi in ba ka ba sai ka kasa gane ba kana son ka shiryatar da shi sai ka batar da shi kaga al-basira bi halil mad'u kenan sannan sai al-basira bi kayfiyati da'wa sannan kuma ya zaka kai kira wani idan yazo zai kira sai ya jefa mutane dawa kuma ba za a fahimci abin da yake nufi ba ya bata ma mutane lokaci abin da ya kamata ya bayanin sa a cikin minti goma a gane sai awa ɗaya yana yi kuma ba za a gane komai ba akwai irin wannan Sau da ka wa'azi ana buƙatar a riƙa Allah ya kira shi yace fa zakkir ka tunatar kaga wannan yana nuna fa zakkir ka tunatar tunatarwa malamai suka ce an ce fa zakkir domin kowane mutum yana da fitra kullu mauludin da Alal alfitra shi yasa ta ka ke tunatarwa kowa Allah ya halice shi akwai akwai a zuciyar shi Allah ya sa mishi wani abu mai hana shi da kuma mai ba shi umarni kuma yana da ma'aunin da zai iya gane abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane to amma wani zubin wannan ma'aunin sai ya dakushi bai yi aiki ba to shi yasa sai a tunatar shi yasa sai aka ce ma wa'azi tafkir tafsiri fa zakkir in nafa'ati dhikra kai wa'azi idan wa'azin zai yi amfani a'a kai ta wa'azi ko da yaushe baka san waye wa'azin ka zai amfana ba ƴan uwanmu a kudu ƴan uwanmu musulmai a kudu musamman bangaren yarbawa sai mutum ya shiga masallaci kawai ya kulla masallaci shi kadai ya samu wani mawdu'i kawai ya ta bayani ya sa latifika, duk mutanen unguwa wanda ya zo wucewa ya ji wanda latifika ta kai mishi gida a gida ya ji shi kenan ko da mutane a masallaci ko ba mutane a masallaci sai ya karanta a lokacin da ake da karancin gidajen talabijin yanzu ko kaga akwai gidajen talabijin sai a gayyace ka studio a baka mawdu'i kai bayani kuma a sa baka san iyakan mutanen da za su shirya ba akwai mutanen da da za ka san ta sanadiyar ka suka shiryu baka san iyakansu ba a matsayin ka na mai wa'azi sai na kusa ya ki gane ka na nesa kuma ya gane mun gane so da ka Allah ya ganar da mu wannan sai Allah ta'ala ce sai yin zakkaru sayadzakkaru man yakhsha da sannu mutumin da ke da hashiya yake da tsoron Allah sayadzakkaru da sannu zai tuna da sannu zai tuna in kana wa'azi yau da gobe yau da gobe to tsoron Allah na shiga cikin zuciyar mutane shi yasa ga wanda aka yi ma wa'azi aka mar wa'azi aka mar wa'azi amma ya gidi ta wannan Allah shi kyau saboda wa'azi na jawo khashiya tsoron Allah al-khashiya shine ka ji tsoron Allah alhali ka san Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama waɗanda suke jin tsoron Allah suke da khashiya su ne malamai wanda suka san Allah suke jin tsoron Allah ta'ala so da kasi Allah ta'ala ce sayadzakaru man yakhsha wanda ke da kashiya mai jin tsoron Allah subhanahu wata'ala zai wa'azantu shi yasa wa'azi baya amfana kowa sai mutumin da ya zama mai tsoron Allah Allah ka ba mu tsoron ka in mutum ya ji tsoron Allah shine yanzu nan sai ka faɗa masa abu annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa innal mu'mina nasiyyun walakin idza dhukira daka Allah ya halicci mummuni yana da mantuwa shi yasa zai ba za maka wa'azi ba innal mu'mina nasiyyun mummuni mai mantuwa ne walakin idza zukira zakar sai dai idan aka tuna masa sai ya tuna ana yi sai ya ga innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkar wani zubin sai kai ka shiga wani yanayi kawai kaman an sha makance ka da biyayya Allah to ana tuna maka sai kai ka gane sai kaman an yaye maka wata yana ce kaman da wani labule ne aka sa maka ya sa ka cikin duhu yanzu kaman an yaye wannan labulan ka ga rana ce ya bayyana a gare ka haka zuciyar mummuni take shi yasa ba a ce mummuni zai ta kullum tutur zai zama mai bin Allah ba wata rana zaka ganshi ya saba ma Allah shedan ya ɗebe shi ya kai shi wani waje to amma abin da zai yi ma kansa shine ya sa ma kansa cirki na a tinatar da shi ya yadda da waɗanda za ta rika tinatar da shi amma idan ya kulle baya sauraron wa'azi baya ji baya jin abin da ake faɗa masa to shikenan sai ya zama halakacce wa yatajannabuha wa yatajannabuha al-ashqa wa yatajannabuha al-ashqa amma wanda ya kutadewa shi zai nisanci wannan wa'azin an ce ya yatajannabuha ai an ce fa zakkir inna fa'ati dhikra az-dhikra mace ce az-dhikra gayi nan alifun maksura to sai aka ce wai tajannabuha al-ashqa wanda yafi kowa tsewa dan wuta zai nisanci wa'azin da ake masa shi yasa dan wuta shine baya yadda da wa'azi baya saurara in waye shi ce ba za ka ji komai ba sai waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe irin bala'in da yake faruwa da mu a wannan zamanin Wakoki miyagun abubuwa su ne suke cikin wayan mutane shi yasa aksarul mahmulati fawasiq mafi yawancin wayoyin mutane duk fasikai ne kaga shine nan Allah ta'ala ya siffanta shi da al-ashqa al-ashqa wanda ya fitabe ba wanda aka same shi da ashqawa tababbe wanda baya son ya koma asalin gidansa asalin gidanmu shine aljanna amma al-ashqiya ba za su koma ba as-su'ada su ne za su koma masu rabo Allah ka samu a cikin su to shine nan Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yace tababbe shi ba zai zama ya ji wa'azin ba zai nisance wa'azin kaga sai aka ce wai ta jannabuha zai nisanci wa'azin duk inda ya san za a faɗa masa to ba zai je ba saboda bai yana cin al-ashqiya yana cin tafafin lahira Allah ka raba mu da tabe ba to ayoyin gaba suna da alaka da wannan sai mu amma duk da haka zamu tsaya a nan in ya so sai mu tsawaraya ko mu muraji'a daga baya daga baya kuma sai mu ci gaba insha Allah ta'ala Allah ya kara mana fahimta a cikin alqur'ani Allah ya shiryatar da mu Allah madaukakin sarki albarka a cikin rayuwar mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyi